Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin hudu ga watan oktobar na 2021. A cikin shirin za ku cewa kusan ɗalibai miliyan hudu da rabi ne suka sake kama hanyar makaranta yau a Nijar. A da kwaro jihar Maradi babban jami'in kula da ilimi ya ce shiga makarantar ya samu karbuwa. saboda albarkatun al'adu 1,600 ne na nijar aka gano a wuraren aishiya a faransa albarkatun da ake sa a karbo su a sakamakon taron koli na faransa afrik da za a gudanar a ran takwas ga watan oktobar a rahoton musamman na kowace litinin da ke magantawa kan batutuwan shari'a muna tare da bayani akan kudaden beli da ake iya da ke iya zama sanadiyar a yiwa wanda ake tuhuma sakin talala. Mu fara da wannan labari wasu mutane ke da makamai da ba a tantance ba sun yi fashi akan wata mota yau a Yamai. Mota ce ta jigilar kudade na kamfanin Udo Yunusa sai dai kawo yanzu majiyar hukuma ba ta tabbatar da wannan labari ba na kafafen yada labarai na gida suka ruwaito da kuma ake yadawa a kafafen sada zumunta. shaidun gani da ido sun bayyana cewa yan fashin sun yi harbi sama ne don dakatar da motar inda daga bisani suka tsere da kudade da aka kista cewa sun kai miliyoyin daloli na sefa wata majiyar tsaro ta shaida wa cidiyo kalangu cewa an kama waɗannan yan fashin a fita garin yamai ba tare da ta yi wani ƙarin bayani ba 'yan makaranta na kasar nijar sun sake kama hanyar makarantu yau a hudu wato ga watan oktobar bayan kammala babban hutu a da kwaro jihar maradi an yi wa malaman makaranta bita kan makamas kan sanin makamar aiki kafin yau a cewar shugaban ma'aikatar ilmi kula da wato shugaban ma'aikatar kula da ilmi ya kuma shirya da cewa wannan komawa makaranta ta samu karbuwa a fadin gundumar bukari musa shine inspector na da kwaro ya kuma yi wa adamu umaru karin haske abu na musamman na wannan koma karatu shine gabaninta an gudanar da wani horo zuwa ga malaman makaranta domin ƙara kyautata su na koyar da ɗalibai kamar yadda kuka sani matsalar ita ce tsarin ilimi baya da lafiya shekarar bara sai da aka ƙarfafa kwarewa a ɓangaren ilimin lissafi wannan karo ma ba ilimin lissafi ba kaɗai amma har da faransanci kenan tsari ne na kawo daidaito da zai ba ɗalibai gaskiya na tunkara koyo a wannan shekara domin a samu kyautattuwar ingancin ilimi domin wannan kwarewa ce ake son gani a yau. A ma wato ɗaliban sun kama hanyar makaranta a yau kuma shirye-shiryen kuma makarantun sun wakana kamar yadda ake so a cewar gwamnan jihar mai barin gado. Tuni aka kayyade adadin 'yan makaranta na jihar sannan kuma an samar da kayan aiki. Isa Musa, gwamnan jihar Zandar mai barin gado, ya yi wa Maryama Nuhu karin bayani. 'yan lakwal duka an ɗauke su da waɗanda sabin da za su zowa da waɗanda za su sake aji duka dai wannan an san da dau ko suwa ne haka zalika musawa ma waɗanda sabi waɗanda za a ɗauka su ma haka nan kalas waɗanda za a yi za a ƙarawa tabuloli ma duk da kwai su kenan babu matsala babba abin da muke fata shine a wajen uwayen 'yan makaranta ya kamata su ci gaba da ba yaran su magana in ya taho shi taho lakwal kuma in ya zo lakwal shi zamna shi lakwal su kansu 'yan lakwal din muna gargadin su su san ciwon kansu yau duniya ta yanzu in ka bari ilimi ya gwabce maka ko miya kubce maka yau hudu ga watan oktoba na 2021 ranar mazauni ce ta duniya gidaje da gwamnati ke ginawa don ma'aikata wata karamar fuska ce ta samun mazauni a Nijar, amma sai dai ba su da yawa kuma suna da wuyar samu. Dangance da haka, haɗaɗɗe ƙungiyar kwadago CDTN na faɗo ka tashin ganin kowane ma'aikaci ya samu gida. Idrisa Jibrila shine sakataren janar na CDTN ya yi wa Faisal Abubakar ƙarin bayani. kamayyar ƙungiyarmu tana ayyuka sau da kafa domin ganin an samu waɗannan gidaje da gwamnati take yi don ma'aikata. Mun ma shirya haɗuwa da ofishin minista mai kula da gidaje bisa siyasar waɗannan gidaje da gwamnati take yi don ma'aikata a Nijar, inda suka yi mana bayanin tsarin su da abokanin hulɗarsu. Sai dai wannan tsarin bai cimma gaci ba. A yau muna cikin gwagwarmaya domin sa samun katange filaye sha biyar da gwamnati ta ɗauki alkawari. Ya yi shekara ɗaya da aka cimma matsaya. Kuma mun yi amanna da zaran gwamnati ba ta baiwa ma'aikata dama su samu gidaje bisa la'akari da abin da suke samu. To lalle babu tabbacin kariya ga ma'aikata. La protection sociale Taron kolin France africa sabon salo zai gudana a ranar 8 ga watan Oktobar a birnin Montpellier. a fannin al'adu mace ce makomar albarkatu 1615 na Nijar da aka zana a cikin waɗanda ƙasar Faransa take rike da su, shugaban gidan tarihi ko gidan kallo na Bubu Hama a na Yamai ya samu gayyata da wato da samu gayyata don halartar taron ya muna ƙarin haske. Isacen Montpellier a shirye nake wajen tattaunawa tare da waɗanda suke rike da kayayyaki da mu masu kayan. Kayayyakin tarihi fanni ne mai muhimmancin gaske. Idan kuka duba misalin Nijar da aka tantance kimanin kayayyaki 1,615 da ke cikin kayayyakin Faransa. Kayayyaki ne duka ba a cewa an kai su ta hanyar gaskiya. Akwai waɗanda aka saya, ka bada kyauta, ka bada aro. Ganin daga cikin waɗanda aka ɗauka ba bisa hanyar gaskiya ba. ba shine na maido wa ƙasa kayanta amma waɗanda suka fita ta hanyar gaskiya sai a duba a gani ta ƙaƙa za a nema a maido su ta hanyar sulhu kuma baya nufin duka kayayyakin eh, dubu ɗaya da ɗari shida za su dawo a yi bincike waɗanna kayayyaki za su dawo mana waɗanna kayayyaki ne ake iya bamu idan kuka ɗauki misalin benin kayayyaki shida kaɗai ne suka samu. tun a farkon ko kuma tun a kwanakin farko goma tun a farkin tun a kwanakin goma farko na watan uta ƙauyuka dama na gundumar ciro zenit suka fuskanci hare-haren fara albasa ita ce matsalar da ta fi shafa a lokacin wato halin yanzu an ciyo kan lamarin in shi daraktan ma'aikatar noma na ciro alhaji tahiru saidu a hirashi da musa mamman. Matsalar ita ce ta haran haren hwara kan albasa tun farko ma kan albasa ne da ke cikin gandare. Matsalar ta karu ne kaɗan bayan an dasa. Akwai kuma masara wajen wasu, amma yawanci mafi girma shine wajen manoman albasa. Farar ta gida ce, kwaikwai ne da suka kyankyashe a jere. A yau idan kuka fesa magani mako biyu kwanaki goma tana kyankyasa kamar buksa magani ba. Wurare su ne kewayen Ciro, yankin Cidan, yankin Gandawal, yankin tamzala da kuma yankin Fada. Sadiq. ba da jima ba yanzu tare da kwanaki goma na tsakiyar watan satumba abin ya kazanta tare da yankin gabashi musamman ma yankin atri yankin bainabu yankin intaborak amma matsalar na cikin daidaituwa ana ci gaba da fesa magani lokacin da mana na kawo sa a Nijar a bana yankuna da dama sun shiga cikin yanayi na fari misalin wasu ƙauyukan noma na gundumar tanut a cewar shugaban ma'aikatar gidan gona na gundumar banda haka akwai kwari da ke farma shuke-shuke amma duk da wannan kuma ya ce an ɗauki matakai lawal bukari shugaban ma'aikatar gidan gona a tanut ya yi wa zainabu amadu karin haske can yankin arewa na kwamitin tarut inda ake noma ka shiga ƙasar gangara da ƙasar holanko to nan wurin su sai a ce alhamdulillahi nan da su dai gaskiya bakin gudu an ba Allah godiya ruwa da muka samu dai bana gaskiya iya da karamci kwarai ma ga na bara kamar nan yankin ta tana milimita 130 ne da biyu muka samu kuma na karamcin ruwa ya sanya a korare wanda yake akwai hwari kwarai ma in an rab kana galo na sun kai kenan 226 wanda suke cikin halin karamcin ruwa bayan wannan sai abin da shafi fannin lahiya ce maka nan samu banna ta kwarurruka wanda yake in ka ɗauka kamar kasa gangara cikin sati wancan na baya suka wuce an samu banna zu hatsi ya fara ido zu ya faɗa mishi to alhamdulillahi Allah sanya nan da naka zo ka faɗi gidan gona kuma muka ɗauki matakan da yake muka je muka maganin shi a farkon lokacin damana kungiyar makiyayen Nijar a ran ta shirya mayan tararraki a cikin yankunan ta gazar da damana domin rigakafin rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya salo dunda shugaban kungiyar ya wa makiyaya shawarwarin da aka tsaida a waɗannan tararraki dole su bari sai an kammala girbin amfanin gonaki kafin su sauko da dabbobinsu kamar yadda ya shaida wa abdu winditan Bana Allah ya taimaka mana mun samu wayar da kai sama abin da ya shafi masu dabbobi da gonaki. Mun samu an yi muhawara a damuna da cakawa. Mutanen filinge suna zamne da mutanen bankuku da mutanen ballan yara. Gaba gare su ne an kai magana sama wannan. Mu dai da ganinmu halayensu na da kyau. Kiran da za mu yi wajen masu dabbobi ne. Ya zamto cikin kwamiti ne ko cikin ƙasa ne. Ka tabbatar da duk lokacin da ruwa ya faɗi dabbobin nan saboda gonakinka ne sun ka tahi durar da ƙasa ta bushe dabbobin nan za su dawo amma in akwai tafki ko kuma akwai ciyawa ba za a hana maka ba kai dai ka kula da dokokin shari'a saboda gwamnati shi ya sa wa'annan dokokin shari'a shi kaɗai ne yake da izinin gai ranar da za a buɗe gonakin nan idan har a buɗe gonakin nan ba ka kama dabbobinka magabuni almanoga Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Bayar da beli a fannin shari'a yana faruwa ta hanyoyi daban-daban. Dokar shari'a beli na nufin wani mutum ko wata ma'aikata ko kuma ma'aikatar kuɗi wani kamfani da ke tabbatar da ganin cewa an baiwa mai bin bashi hakinsa. A hotukar shari'a mutumin da ake tuhuma saboda bashi na iya samun sakin talala tare da sharaɗin ba da beli. Ana iya mayar da kuɗaɗen belin dukansu ko kuma wani kaso gwargwadon yadda al'amuran suka kasance malamar shari'a mai maimuna goje gazibo ta yi wa balkisa hamidu karen haske A yau za mu gani abin da doka mai lamba 2016 ta 16 da watan Juwan na 2010 ta kumsa, musamman daga aya mai lamba 138 zuwa mai lamba 143 na kundin hukunce-hukunce na ƙasar Nijar da sun kai magana game da kuɗin beli. Shin a cikin wanne fanni ne ake batun beli? Batun kuɗin beli ya tabbata a cikin shari'a laifuka da cikin dokar kasuwanci. A cikin dokar kasuwanci, batun beli yana haɗa mutane uku, mai bin bashi, misali wani banki, wanda ake bin bashi, misali mai sayar da kadarori, da mai kula da beli, misali wata ma'aikata da an ka amince ma. A nan ana magana ne a game da su kake tabbaci, lamunin haɗin gwiwa ko lamunin banki. A cikin doka aikata laifuka ta Nijar, ba kasafai ake amfani da kuɗin beli ba, saboda la'akari da ƙarfin da mutane mutane suke da shi kudin beli yana zama a madadin tsarewar wucin gadi alkali mai bincike ne ke kayyade yawan kudaden da kuma lokacin da ake zuba su dangance da karfin mutum da kuma nohin da yake dauke da shi dokar shari'a ta bayyana cewa dole a daidaita kudin beli da karfin samun kudaden na mutumin da ake mutumin da laifi ya hau kan shi shin zai iya samun sakin talala bayan an yi belin shi? Mutum da ake tuhuma a mashara'anta na iya samun sakin talala da shari'in ba da beli. Shi wannan beli adadin kuɗaɗe ne da shari'a ta kimanta, wadda kuma aka sari zai kasance daidai da abin da mutum zai biya idan aka same shi da laifi. Menene amfanin beli? In premier party bikosolman e affecté à la représentation. Za a kawo wani bangare na beli a mashara'anta domin a tabbatar da cewa mutumin da ake tuhuma zai halara a kotu a ranar shari'a. Bangare na biyu na beli zai kasance tamkar biyan diya da wanda an kai malaifi da kuma biyan tara daban-daban. A ɗaya da irin waɗannan halaye ne ake ba da beli domin sakin talala da ake yi sanadiyar ba da beli baya nufin kewa shari'a ta ƙare kwata-kwata. Shari'a za ta ci gaba da gudanar da bincike sana iya kiran wanda da ake tuguma ta kuma saurare shi a duk lokacin da ta buƙace shi a duk lokacin da aka gayyaci mutum amma kuma ya ƙi zuwa zai yi hasarar wani kaso na kuɗin da ya bada idan kuma kotu ta gano cewa bai aikata laifi ba za a mayar masa da duk kuɗin da ya zuba a matsayin beli. madalla masu sauraro karshen shirin kenan na maricin yau idan an jima kaɗan za ku tarbi hadiza hassan siddiku da ke da labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya hawa ina kwana lahiya laurakiya wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin airtel niger masha allah kan layin airtel a ko ina a faɗin ƙasar niger Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da